wai in ba ta lab in ba ta fulawa kuma wai ta ce min wai in daga in ba ta wuri sakaran banza ka dama shi mata ba haka suke inna lillahi na cuci mata ta kan yariya ta bi ta ce min kuɗi kuma yanzu ta nuna cewa ba ta so na ka mi ma zan ce ma mata ta yanzu wayo fulawa yanga ba ma ita ne ni ba su I love you, my my bestie. Masoyi, dama ashe kana so I love you too. Raina in ya dubu waladu ya ɓaci, takardar wuta, takardar ruwa, takardar biyan kuɗin haya, <laughs> wallahi ya ta ma zan yi. alƙali na bi ɗanka kotu saboda wai ba ka biyan kuɗin haraji kam akwai matsala amma ka sani ne kwa matsa sai ka bani kuɗin na haya ka wallahi wanga ma ko gawa yana iya bulala da baka ja min da nan ba yana iya cire tuwayen ka sai so shekara ka takwas baka biya kuɗin haya ba dan haka kuɗin da ka biya ka sun kama mai miliyan takwas ka ji wani rashin imani kai kan da ba a gane ka cikin wuta ba lahira ina ganin hayaki na tare ka wallahi